sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Graba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau ma bakwar tamu Hajiya Maryam Sidi Ali za ta ci gaba da bayanin da ta so mai mana makon da ya wuce. Da sauransu, mu mun haɗa abun. Na gama kamar akwai wani fanni can da kuka keɓe na ga ana koyar da karatu. Shi ma wannan bangare ne na ita wannan cibiya? Eh, bangare ne na wannan cibiya. Nan akwai karatun alkur'ani akwai kuma literacy class da karatun boko. Hmm. Duk muna yi a nan. a iya koyon karatu da rubutu eh koyon karatu da rubutu don muna yi a nan ba wai bangare ɗaya kawai muka tsaya ba shi kuma wanda tsari kuka ɗauka kuke yin sa tsarin da muka ɗauka har sauka muna yi a wannan makaranta a wannan kungiya har sauka muke yi in mace in ta zo za mu yi mata interview daga ina ta tsaya a karatunta sannan akwai ajujuwa an ajin nan ne in fannin daga izu ɗaya zuwa izu biyar suna da su daga izu goma zuwa izu ishirin suna da ajinsu sannan daga izu talatin zuwa ajin sauka su ma suna da ajin su da hadisai duk ana koya musu a nan makaranta akwai ɗaliban da suke zuwa kullum akwai wanda suke zuwa daga jim daga litinin zuwa alhamis akwai wanda suke zuwa daga jimma asabar lahadi su ne wanda ka zo ka yanzu sannan kuma akwai waɗannan kuma da suke zuwa ake koya musu sana'a na bita kwana uku uku uku uku su ma daban kaga kamar waɗannan su za su suna nan ne har su yi sauka ka gani sannan kuma akwai masu ɗinki da za su yi wata shida suna yin ɗinki akwai masu saƙa da za su yi wata shida su ma suna yin saƙa da za su yi koyi sana'o'i daban. kin ce baya ga karatun sauka da kuke na addini da hadisai akwai ma sha'anin koyo da koyawa na boko shi kuma wanne tsari kuka ɗauka kuke yinsa. to tsarin da muka ɗauka muke yin farko dai mun fara za mu fara daga dai ajin farko irin primary one ɗin nan to secondary school haka muke sai muka samu kuma yanzu aka samu literacy class din nan da aka bude yada ilimin manya suke yada ilimin manya mm. to muka je muka suka neme mu mu ma muka je mm. ta bangaren karamar hukumar kumbotsi suka dauki wannan santa na dogaro da kai har aka dauki malaman mu guda biyu ake biyan su to wannan an yi an yi fannin farko har an ba su certificate yanzu kuma za a shiga kashi na biyu mm. Wai waɗannan aikace-aikace da suke kike yi na sha'anin ilmantarwa da aikin agaji da tausayi da koyar da sana'o'i. Tun lokacin da kika kafa wannan ƙungiya ko kuka kafa ta, ya kuka haska burin ta zama ne, ya kuma kuke so ta kasance? Ni buri na yau a ce mace ta samu abin yi, yau a ce mace tana alfahari da kanta, ba mace ta dogara daga wani ba, ta dogara da kanta, yau a ce in a wayi gari a ce matan najeriya gaba daya. kowa yana da sana'an yi ba sai ya je gurin wani ya je ya roƙa ba ni burina kenan yau kina da sana'an yi yau ga motarki yau 'ya'yanki suna makaranta mai kyau yau 'ya'yanki suna cin abinci mai kyau ke ma kina cin abinci mai kyau kina kyautatawa har wani ma ya sha'awa ya zo gurin ki ma ya nemi wani abu ni buri na kenan da yau Allah ya kiyaye yau ka zo ka samu mace tana wayo Allah ba ta da yanda za ta yi ka gani yau in tana da sana'a ai wannan wayo wayo Allah din nan ba za ta yi ba wani sa'i ma kina da miji ya baki oho in bai baki ba ki damu ba kina da abin kanki yanzu za iya cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu dangane da wannan buri da ke so zaki cimma a gaskiya tana biya don gaskiya mata da yawa kamar yadda na gaya maka alhamdulillahi suna sana'a kuma suna samu amma illan mu guda ɗaya da rashin jari da wasu ba su da jari ba su da jari a cikin matan nan dubu ishirin da shida da ɗari takwas ɗin nan da na gaya maka na 2007 to 2013 ina ji waɗanda suke sana'a suke sana'a ba su fi dubu shida zuwa dubu takwas ba ragowa ba su da jari ba su da shi iya umarci ta fara yau ɗan jarinta kaɗan ne ta fara ta ci yau ta ci gobe jibi ya ƙare ba ta da shi amma in tana da jarin fa kaga yanzu kamar sana'a mu na ko dubu biyar in mace ta fara za ta samu kamar sabulu kamar likwiso kamar su akwai sana'an da in kika zuba dubu biyar sai kin samu dubu goma sha biyar riba ka gane to yau in aka samu mai girma gavna ko masu hali suka zo suka taimaka musu da jarin nan yan akalla aka ba su dubu goma goma nan kaga za su yi amfani da dubu biyar ya zama na cewa sun ajiye dubu biyar din nan shine su da za su dinga juyawa kullum kullum dubu biyar din kuma sai su yi wani abun da ba kaga ba za su taba wannan jarin ba amma babu yanzu bana eh. a shekarar nan ta 2014 mata nawa ke kiyasin zaki baiwa horo mata dubu yanzu na yawa 380 saura 620 har sun gama cike fama-faman su timetable muke shiryawa mm. yau mu yi wannan satin ko sati biyu mu yi guri kaza sati biyu mai don wannan kungiyar ba kano kawai ta tsaya ba muna da different state ana da rasa muna da rasa daban-daban saboda haka kamar lokacin da muka yi waya da kai kaga na ce maka na yi tafiya wani sa'in na kan tafi wani jiha in je in koya musu a jihohi nawa kuke da rasa yanzu muna da jihohi wurin 18 kuma eh 18 yanzu akwai hudu ma da ina ne Allah da kaga muna da shi a Kaduna ka gani muna da shi a Gombe muna da shi a Katsina muna da shi a Sokoto na Sokoto ma kwanan da muka gama kafa abin nan dinsa muna da shi a Zamfara ka gani muna da shi a lagos muna da shi a ilori ka gani muna da shi a abakeleke abakeleke ma lokacin na tafi wani koya mata sana'a da 'yan garin suka gayyace ni da na je ta dalilin wannan muka kafa wannan kungiya a abakeleke muna da shi a abia to yanzu akwai akwai jihohin arewaci guda hudu wanda da jigawa da bauchi kwanan nan cikin wannan watan januwarin allah da zamu je mu muna da shi a maiduguri mm. saboda harkar rigimar nan na maiduguri mm. shi yasa abin ya sanyi muna da shi a yobe to yobe ma bari in gaya maka ni din nan sai da na je center for entrepreneurship na yobe university na koya musu sana'a na koya wa lecturers da student a center for entrepreneurship na koya musu sana'a kusan sana'a goma na koya musu a yobe so wayannan guraren har adamawa ma muna da branch amma saboda wayannan rigingimun da yanzu suke faruwa a nan area sai sa abun ya dan yi sauki don har mun shirya ajanda dinmu na zuwa adamawa da za mu je mu koya musu sana'a har maiduguri za mu koya musu bayan mun gama da yobe za mu je amma allah bai yi mun tafi ba saboda irin wayannan abubuwan da suke faruwa hmm. yanzu waɗannan jihohi da kike cewa kuna da rassa misali akwai ma'aikatan ku ne ko kuma mambobin kungiyar ku da ke can misali eh, ofishi kuka bude ko kuma a dai wata cibiya ce ko santa wani wuri ne in kun yi za ku tsara za ku je a hallara muku mutane ku koyar da su ko koya abin yake membobin mu ne muke da su a nan area amma Legas ne na ga sun yi kokari sun samu guri ma sun bude office amma ragowa in za mu wasu mitin da wasu abubuwa akan samu wani office a hayarin mu je a biya na gwamnati sannan mu yi seminars mu da za mu yi na wayewa mata kai da muke yi da kuma in bangaren sana'a ne mu koyar da su da sauransu yau amma yanzu dai zan ce da muna da ofis dai zai kai kamar biyar yanzu ake yanzu abuja nyanya sun yi kokari sun samu wani gida yanzu suna kokari a biya kudin gidan ya so a kama office jihohin nan da kika zayyana da ma waɗanda baki ambata ba kuna da mambobi ne mazauna waɗannan jihohin ko kuma eh, mambobi ne mazaunan wannan jihohin muke da su mm. a yanzu da nake gaya maka structure muke kafa na mutum 20-20 a kowace jiha a wani jiha mm. mutum 20-20 muke kafa to mutum 20-20 ɗin nan su ne kuma za su nemo ragowar members a wannan kungiya su sa su a cikin wannan kungiya kamar wasu jihohi in muka tafi muka zauna da wannan 20 din ba mun kaddamar da su to muna nan za su gayyace mu mu je ga kungiya kungiyar mu kaza muna da members kaza amma ga abubuwan da ake son a yi sai mu je mu waye musu da kai ba mun waye musu da kai sannan kuma sai mu koya musu irin ma kasashen inyamuran nan sun anshi abin nan da mahimmanci sosai sai su dinga mamaki ah so so woman ah how do you how do you learn all these things as a Hausa woman. as said, to Hausa woman is not a human being. Say in Gaya Musahaka. So they are wondering how I got to know yeah, all yeah. this is yanda aka yi na iya bahaushiya na iya wa'annan sana'o'i mm. ka gani ka ga Nigeria Export Promotion Council mm. su ma sun ba eh, sun ba mu sun ba ni experience sosai don akwai lokacin da suka ziyarci office ɗin da suka ji labari na lokaci yayi mana sa kuma sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu karkare firar a madadin ta muhaja maryam sidi ali da wakilinmu mahmud kwari da juli garcha wadda ta shira mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ba za ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su